yayin doka sama da talatin na kundin zaben kasar ta Nijar ne kwamitin ya yi nazari a kansu a tsawon makonni hudu na wannan aiki da ke hangen kawo ƙarshen ƙorafe-ƙorafen 'yan adawa waɗanda ke zargin ɓangaren rinjaye da cusa wasu miyagun matakai a can baya da nufin tafka magudi a zaɓuɓɓukan 2020 da 2021. Sakataren kula da harkokin zaɓe a jam'iyyar PNDS mai mulki Bubakar Sabo mamba ne a kwamitin kwaskware kundin zaɓe. Duk 'yan siyasar da annan sun raida seni ta hita daga mutum goma sha uku za na mutum goma sha tara an ƙara ma 'yan parti politik na majorite an ƙara musu mutum biyu 'yan opposition an ƙara musu mutum biyu non na file da babu su da su ma an ba su mutum biyu zaɓe dan ƙasa na aka yi ba dan wani mutum guda ba abinda muka so 2021 ai zaɓe tare da kowa kuma a ce lamu Sai dai mambobin kwamitin sun kasa cimma matsaya akan wasu muhimman ayoyin doka. Dalili kenan bangarorin suka fara neman hanyoyin warware wannan kulli. In ji Ambali Dodo na kawancen jam'iyyun 'yan baromu. Akwai abin ga article na takwas, akwai na sha biyu, akwai na tamanin da ɗai na 80 81 to bayan wannan kuma an ka lura cewa da akwai article 14 da 15 kuma da article 33 wanda da wannan cikin kwamiti ba a samu an ka samu haɗin kan kowa da kowa ba jam'in adawa na gamayyar FRDDR waɗanda tun tushe suka fice daga kwamitin nazarin hanyoyin kwaskware kundin zaben sun ƙaurace taron gabatar da rahoton shawarwarin da aka zo da su a cewar wani kakakin su Mamman Sani Adamu Dukka shawarwarin da ake yi sun yi watsi da su suna nuna kamar adawa ce take kin a samu sulhu Dukka abubuwan da muka tattauna a su wanda suka amince da su da an yi kwana biyu sai wani ya yi katsalan da ya ce ayi ba wannan abu ba haka yake ba to mun ga wannan yawon da hankali da suke yi ba abu ne ba na alheri to masu mulki na ganin rashin halartar 'yan adawa a wannan aiki ba zai katse masu hanzali ba. Mu muna yin kwad ne a kan ƙasanmu ba don wani ba, don ka kenan sun zo ba su zo ba muna gyara shi wani muka dibin a yi zaɓe cikin ruwan sanyi. Kamar wanga artikuli ba harka mutum kai kandida ne, a'a ka a rubuta ka bisa list ne ba ka zaɓe ba a zaɓen ka. sai in an ɗauki matakin ne shari'a ta ɗauki matakin ne sun yi abin da ake ce ma rehabilitation. Bayan majalisar CNDP mai alhakin warware rigingimin siyasa ta nazarci sauye-sauyen da kwamitin ya aiwatar, gwamnati za ta gabatar da waɗannan ƙudurori a majalisar dokokin ƙasa domin ta tabbatar da su a matsayin dokokin zaɓe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.